roƙa ya ce ban da kama masha su yan caca maku wuce su sun su ku makaruwa mai suka ne na goma ne za'e na bari da birni zane in yi kiɗana

can zo gashe ho na gwako bano ko sun gashe ho na bari

在起的。